kwana biyu baka bar labarin Fatima ba, dai kun banje da ita. Kai na raba ka, Fatima rabin zuciya ta ce, kuma da ni da ita mutuka raba. Ta ka ce kana ruwa abokina. Ban gane ina ruwa ba, wannan kuma wata kalar Hausa ce. Me kake nufi ne haka? Wato gaskiya abokina ka makara, Fatima ta ci amanarka. Ha'a, kai ni fa ka ɗaure min kai, kawai ka fito fili ka bayani. to bari in faɗa maka yau saura kwana uku a wurin fatima ta samu wani babban mai kuɗi kuma abin bakin cikin ma shine tsoho ne shekararsa saba'in da biyar amma za ta da shi kai kai ina yasin ƙarya ne ba zai yiwu ba na rantse muddin ina raye a duniya to auren nan ba zai yiwu ba sai na lalata shi yauwa haka nake so nawa za mu sa a musu buro'u ba kala-kala kuma a tada hankalinsu shi kenan na gode nawa zan neme ka me na miki da har zaki min wannan abin duniya kowa ya sani ni ban da wata masoya face ki amma sai dai in ji labarin aurenki a bakin wasu tabbas na fahimci kina so ki ci amana ta kuma ga shi kin yaudare ni kin juya min baya to me yasa na so fiye da komai a rayuwata amma kuma yau gashi kin ci amana ta kin juya min baya tabbas zuciyata tana bala'in son ka har yanzu to ya na iya mahaifina ya kama wani daban wanda ba kai ba kuma ya ce sai na aure shi ko da ba na so na yi bakin ciki kuka kamar in mutu to lalle in dai haka ne ni zan aure ki ba wancan tsohon ba zai iya yin kisa duka ke ko ma me zai iya yi a kanki muddin in har zan same ki haka ne amma kar fushin ka yasa ka yi abin da ba shi da amfani hmm. saboda baki san zafin da nake ji ba haka ne amma ka sani ko da ban san zafin da kake ji ba to zuciyata tana jin irin bakin cikin da kake ji shikenan na gode malam lafiya kuwa ka zo ka shiru baka ce komai ba shin me ke damun ka ne haka eh malam mai kemis don allah a taimaka min zuciyata baƙin ciki ƙuna kamar in mutu shin don allah wanne magani ne zan sha domin in warke daga cikin wannan baƙin ciki allah sarki na tausaya maka ɗan uwana idan na fahimce ka kana cikin baƙin cikin rabuwa da masoyiyarka haka ne ta ci amana ta ta jefa rayuwata cikin baƙin ciki yanzu a ce duk yadda nake son ta amma da haka za ta saka min Allah sarki na tausaya maka daman su mata haka suke musamman ma irin 'yan matan zamanin nan su san ba san me halarci ba haka ne gaskiya kan malam musu. su daman 'yan matan zamani yawancinsu haka suke ka yi ta musu bauta daga baya kuma shi kenan sai su kyale ka su koma gun wani daban amma na ji kawai ni yanzu ka ban maganin da zan sha domin in rabu da wannan bakin ciki. Oke ba damuwa, to zan baka shawara, kuma wannan shawara idan har ka yi amfani da ita, to duk wannan rikicin zai wure insha Allah, muddin in har wannan yarinyar tana son ka, to kai za ka aure ta. Amma sai ka yi haƙuri fa, ka san lamarin 'yan mata haka yake, musamman ma irin na wannan lokacin, ka shekara goma kana soyayya da yarinya, amma idan ba ka da kuɗi shi kenan kana tsaye sai wani ya zo da motarsa ya zo ya kwashe ta tafiyarsa amma malam mai ke musu wannan kuma wata shawara ce haka kana ji abu na farko shi ne ka je gidansu gurin mahaifinta tunda ka ce ya san kuna son junanku gashi kuma ga abin da ya zo ya faru to watakila ka komai zai iya warewa. Ok, to shi kenan ba damuwa, zan jarraba hakan na gani. Allah sarki rayuwa kenan yau kai ne gobe kuma shi kenan ba kai ba ban san hakan me yake nufi ba ina son ta zuciyata rayuwata gabaki baki na mallaka mata amma gashi ga abin da ya zo faru ni wallahi ina cin kamar ma in mutu abokina don Allah ina roƙonka wata alfarma guda ɗaya haba abokina wannan kuma wata alfarma kake nema haka a wajena don Allah ka taimaka min ka cire min ƙaunar wannan yariyar a cikin zuciyata. Haba abokina, shi fa so a cikin zuciya yake, kuma Ubangiji ne kaɗai yake da hurumin saka son mutum a cikin zuciyar wani. Haka ne, sam sam gaskiya abun ba daɗi, na tausaya maka. Wato hajiya, sai nake ganin kamar ba za mu kashe kuɗi da yawa ba a wannan auren. Gashi shi ma kansa angon har naira miliyan biyar ya bamu. domin ya taimaka mana wajen siyan kayayyakin abubuwan da ya kamata a ce mu siya a auren. Hakan ne gaskiya kam, amma har yanzu shiru ban fara ganin baƙi sun fara zuwa ba, gashi kuma auren saura sati ɗaya. Eh to wannan kuma ai ba abin damuwa ba ne, na ga ai auren ma saura sati ɗaya. To kin ga yanzu idan ma baƙin sun zo, mu da ba mu da wurin ajiye baƙi kin ga ai sai mu ji kunya. wato ina faɗa maka abokina rayuwar ce bai yanzu ga baki ɗaya sai a hankali komai sai ana haƙuri hakan ne gaskiya kam rayuwar ce yanzu idan ba haƙuri ba zai yi ba to amma yanzu me kake gani ya kamata mu eh to am kana ji ni dai kawai zan iya bakin kokarina domin na gana na hure mata kullum kaga hakan zai ba mu lasisin lalata auren to amma ta yaya kenan hakan abokina kenan kai dai kawai ka bar min aikin ni na sanya zai to shi kenan ba damuwa ɗana halamun kwana biyun nan kana cikin damuwa me yake faruwa da kai ne haka mama ina cikin damuwa fatima ta yaudare ni ta jefa rayuwata cikin baƙin ciki kaga faɗa min me yake faruwa me ke maka haka ne eh wai yanzu a ce duk yadda nake son fatima amma da abin da za ta saka min kenan sai dai in ji labarin aurenta sauran sati ɗaya to ni me ne mata shin ni me makoma ta kenan